rabi'u tun ga abin da ake magana al'abada kwai za a zama alatta dawi wa mukawa mata magada yadda ifo ko awwalar sai ya raunanar da shi a farko to shi ne shi zai bi awwalar bi umuwani haduwa kaza hatta salisu ha yawa a la'ana bi rabi'uha tafakkur fil mafasidi ad-dunyawiyyati eh sun sun soli akan nasi pernakan dunia al-mutawakki asi wanda ake sa da da sa'aku min min kaba ihadar watari na biyan wannan bukatar ذا أفا مبيهم بقاتا تو كافين تكوما سعفانا وغيغارو فأنا كان لتا أفضل تكيس كفاها قرد بيهم تفكروا في المفاصل الدنيوية المتوقعة من قبائح الوطن فإنه لو لم يكن جنة ولا نار kai ko da haddara ba aljanna ba bota lakana fil masafin dunyawiyyati farnan duniya ma ta iya isa ba shi ma yin hakan ijabati ha su dai hatsarorin da zai samu mutum a duniya asara da zai a duniya ya isa mutum ya bar wannan abu walau na addaha da za mu ɗauki mu ɗora wa kawo na kirga ɓarnan da za su auku daga wannan sabo la faƙatar hasar ya ta wuce kirkiga lakin ainul hawa sai dai idon hawa ba ya gani ita hawa ba ta gani hawa ba in eh, hawa ta kai hawa mutum da gani har sai shiga shan da bai sani to kila na jin hancin ta ma baya shankara za a ta iya zama cikin tsofaffi tana ga burgewa ne in ba dan kitan hawa ba gani ba me ya kai mutum neman kilashi hmm. ba haɗar bai da alaƙa da hawa hawa ta fi kawai kaga ai hawa ita ainul ama ainul hawan ya abu in ba dan ibon hawa baya gari ba me ya kai mutum neman kilashi bahaushe ma abi a sama ita kilashi mai kyan banza kilashi da akwai kwalliya akwai turare akwai wane ne akwai wane ne amma an kaga alantarsa ta yadda ake magance shi kuma a magance sake-sake ya sa a bari a shiga ciki tukuna sannan yanzu an riga an haɗu an shiga cikin faɗa Yau shi za da an ana magana dalilin faɗa an fara zubar da jini eh, ana ana tsakiyar faɗa ka ta zauna ya mutum a gama ya je ne tushen fata na a gama ta tukuna a nemo dalilin daga baya ka ita ce a shi ne ana kafa kwamitin bincike sai an gama abu kuna ake kafa kwamitin bincike to amma ana tsakiyan ba ta kashi kace a kafa kwamitin bincike bincike mu da mai tsaki da mara tsaki duk a cikin nasara wasu gidan tsaro an da yana an shi an ya ne su ne makarai kenan. Kana da mabiya kenan. ba ka da mabiya ba. Ya koma in an je kafin a sanar sun kashe ka. idan na gaban ya ce kai ke ba mutumin kirki ba dan su sai ka zo ka bi ni ta ki bi na ka ki zo ka yi sai yanzu da ka tsoro ce har yanzu da zo ba san karshe ba wallahi an ne ba wanda nake ji ka ya gaya masa ya gaya masa ya gaya masa ya gaya masa kai mu'awu ya tana langwata ta yi wai kan ne ka wannan mummunan musulmi da zama kawai kana ka hasa su ce mazauraki ne ke ba ki da hankali wannan in zuciyarsa ta ɓaci mutum dubu za su kare takwas ba sa tambaya in mutu ke kawai duk na wurin kawai zan fara kisa ta fi da mara kana da mutum sai su kawo musu tukunan gawon kamar ka ki ɗaukuwa ba ka daukar yau in ka ce ana miki jero ana kirkirkirkiri malan tsoro ne kai tsoro sunan da masu ba na ɗaukar badama maganin masu amma wani gaskiya ya faɗi tsoro kan sa dinga bincike binciken siya matsorashi shi ne za ka ga ina haka amma abu ya riga ya mutu kawai kai masu gaske in an gama a yau amma dole a dawo gida kuma wannan kabila ne ba ko abokan abokan taka kawai to ni abu mamaki yanzu yan duniya ma fa sun fi musulmai ta wajen wani bangaren ba duka ba wasu yara ne biyu suna faɗa to abokan juna ne aka ji aka yi faɗa aka yi faɗa aka yi faɗa sai aka harbe ɗaya sai yan zai taka iya gudu sai da ke wani ta gyara shi gaban ni sai dawo suka mutu tsare. cikin wayannan kan kaso ne abokai yayi yanzu ko da na san sai musamman rayuwar ka karkata ka ba ka miƙa ka miƙa ka ana zuga ka ana zuga ka ana fara Ta sai su tsaye da su wancan ko in yi ji an yi wani kara daga can zai gangaro yana nesa gangaro na can su wani su wani dai shi ma shigo wancan ma su shigo يوش كده عبد في قادم على ما تقول دون هو أحياء الخامس الفكرة تطعيم في مقابه الصورة التي تدعوه نفسه ترمى أنه مقرنا في قلوبه تكانم أليه دا معاوية shi aliyu in yace a yi kaza sai an yi biki sai an tattauna sai an gaya ya za a yi shi kuma auya kawai in ya faɗi sai dai sai dai ma a zarge shi ina buƙatar ka zaƙo min ya ɗari uku a tura da su ke wani gwamna ya kan ba. sai mu'awiya ya fi usmanul ya fi wanda suka ce usmanul ilmi da ku gane ba yau ba fi jan gane da masauran wa'annan to ai kusan ka sai za ta yi ma ra'ayin ba ne ba mai isa amma za ka gane zan faɗi ba ba zan faɗi ba ba ra'ayin ka ne ba ni yin fara da dace Usmanu ka kamanta Muawiya ba shi ne ke kare Usmanu ba gidan Usmanu ko Aliyu shi kuma shi aka kawar Halifa da ba'awun ya yi tura a wata gwamna daga cikin gwamnonin sai sai a ba shi yara kai sai gwamna yake ce to ai mu'awiyan ma ya fi aliyu laifi ya fi waɗanda suka kashe usman laifi bai sa yi da ɗari ɗari ga ɗari shida shi ko aliyu ko ba ko akai za su ɗauke shi mun ta zo ba ku da ya za ka yi aure me ka kawo masa me za ku tattauna a daina musu daga nan shi ke rage shi da suke in yi ta tattaunan sau me yake maka me ka ba shi me yi kaza wannan ba shi ne zai mai yanzu jaya abun da ba za a kai yanzu mu a gare mu su mai sadaka daidai ya wuce sadaka eh? ya wuce sadaka yanzu misalin ka kaddara ce ka kaga yanzu ka dubi boye ne sa kai ya san ka boye ne sa kai ni tsadon nan ne ko jezina jezina ne ya za sun gaya su feli ne ba idan ba kuma kun je sunan ba daidai ba ba a gaya min ba faɗa min alkhairin sunayen muna al'ada jezina ya fa yanzu yin shiga wuri na sai an tsaya an tambaye shi me ka kai masa yanzu za ka je wajen malam me za ka yi me ka zo masa da yau yanzu wanda ya sa wannan yanzu na har da koi kuɗi sai dai ɗaukar min go sai ɗaukar min go ta gani in yi zo misalin ka cire wasa a ciki haka maganan kai kun cire wasa in ya zo ya shigo mutum man ya ce cire wasa in ya shigo yana da abin da za a duba ya kiran shi kawai malam Allah ya shiga ce ce malam me za ka kai masa me za ka kai kake nema a wurin su saboda kana idan ya shigo kuma ya fito za ta rage me ya baka ya baka kai kuka tattauna eh? ba ma amma mu'awiya fa in yi bako in ba mu'awiya in bako ya zo ke dizin sa ne gajin sa dama haka zai masa in an riga an ba shi izini ya kallabi ya tafi a kyauce in ce ya kace gani ne da ka ce. shi me na in ya da suke ya tattauna ya tattauna ya fito zai masa ya kauce ba ni fa san abun da zaka gaya mu saboda kawai kunnan sana wani tsoron shi kan Kuma da mabiya mu kuma ba tarbiyyar da za yaushe za a gina wa'inda alibi ba su ba sai an samu mulkin tukuna nan nan dallo in an samu mulkin haka aka ba ku eh, bayan goma na bugu musa musa ne yanzu halin da ke ko an baka mulki to ka gudu sai dai da suna gaya wa me yake da suna na gaya wa asiban shara sai ka karba a kashe ka dai kawai ka sallama ka yi shahada ka karba tun da kada a kama ka gobe kiyama an faru ba a musulunci ka ce mara kai ba ka shi ka kama ba matsala ka shi ka kuma kawai amma ba don ana da mabiya ba kuma umma ana magana izara ba irin ɓangaren ɓangaren bulan zan da ake sannan kuma mutane ma ɗabi'a su ne haka an ka ce ga bako ka yi bako to an ka kaga mai kawo ma sannan kuma kada ka tashi bai ta bashi ko mutum yake yawan shiga wurin ka sai kula gaba da shi ba shi kake kuɗi kake ba shi kaga sai ka zama na fasa to ta ga ne ka kawo suna da shi kana kallon mutum kamar da hankali a ce dabba ce ake tare da ita ba abokin aiki ne ba inda misalin tafiya a tafiya wacce za a yi aiki ko wanda za ka kama masa kai kan kara ganin ka kofana saboda kai dai ba za a bin abin da kai ba turawan yanzu ma turawa suka zo suka ba shi ba ko ba shi ba ka abun amma ka kuma jikin ka baka san ma da ake ciki ba wannan zai ba wuce to ni na kan cewa ta ya zai na karban kafin ɗauki kasa ina a lokacin na yadda kasa ce da tsada da ɗaukan kasa ɗinsa manya-manya ne original ne baya ɗaukan ordinary na ce tuna bukatan guda biyar sai ɗauko min guda biyar ka ina ce masa da su ke yawa na ce kai kana ya ko za ka rariya za ka ya ka aika rake ai mun yi da ba ne duk wani kasa da ka karɓa daga duk kasa ɗin da ka ke so a yi na ce masa a shi ne a kawai da na sai na bawa ta ce ko baban ya gani ne sai ike ai Allah na gani har gobe yaro nan ina kallon shi da wannan magana tun da ɗan bahaushe ne mai gajar tsamani amma an ce sai bai sauke sannan kuma ita sanan ita ta can sai sai zai san yadda zan yi haɗa tsakanin mu yadda za mu hau juna in ya yi ƙoƙari waka ɗan bauchi yanzu nan zai ɗauko saƙo daga ubanki kana tsaya kana ce masa kaza zai ya je saƙo ubanki da sunaka to yadda ya ɗubi ban na ubanki da sunaka kai ma na san zai aje ya ɗauki na wasu tarbiyyar mu yaushe ta su tale yanzu da daskarin amma dai ta gani akwai abin da bai kamata mu turawa sun yi aiki kan mu aikin da ba sai ba sauran kabilu sun da mu suke yin sauran yan ƙananan kabilu take su ba zai mana wahala ba mu ku ke mu da wahala bi isa suka mayar da su a kan lalata mana kwakwale lalata mana tarbiyya hmm? mu al'umma fasawa mu yan arewa tuma ba san makaka amma ko a arewan kosawa ha ba kame aiki su kai ba don yanzu duk wanda ke a cikin mu bai ma abin kunya bai damu ba haka yanzu ga zai mutum shi mace a ah, sai amma fa an yi kokari haka ko kai sai kuma ma muna bukatan sai ba ko kuma ku ku sai maka ba kuma ku ku sai maka na mu

in da kan kaskinar da benin ne in ta sun suka kullo suna magana ba ma wani wanda zai ɗaga kai ya kasu a ake amma yanzu ma har yanzu ma abin da kake su ne a gabaja su su aka ba wani wannan aka amma da an hanɗe ba ta maka ai sai misa ci wani misali na banza har misalin da a ce girki ne kan ko za su girka za a baka ka girka mutum ka za su samu za a baka girka zirin to daga wani fikiri ne shi ne dama daga wani fikiri ai su kawata na su su kwanta na ku wannan ya fito ba ina wasai ba abin nan na sai muku wannan muka yi abin nan su zo da nasu mummuna su tashi ta su kawanta shi su yi masa fenti su kalele tashi su kwanzon tashi karya da gaskiya su ɗaukuna su hukku da shi su ɓaɓɓata shi kuma mutanen ku za su tafi da kansu suke kusa nasu suna ɗaukuna su nasu su kusa nasu su ɗaukuna nau'in sai suna gudanar da shi ai ka an ga gadon zikiri wanda ban gadon zikiri lafiya ma nan lamar ya ba shi wanda ko bai da gadon zikiri dole a yanzu dole za a duba a mu'amalan mutum ne za a kalla ba a karatun da takarda ba za ka ga da dama masu kiran gadon zikiri ba su san gadon zikiri ba gadon zikiri ma ya ce su kama suna maganar masoniya suna maganar gazar fikiri suna maganar kaza in ka bibiya gazar fikirin ke juya su inda suke rauni Eh gongora, eh gongora. Mu ma da ƙarfin siya a kawai da suka wanke mu aka ba mu aka ba. Saboda haka nan kafin su da sabbatin bisa ɗari musulmai ne amma ko mataimaki ma ba ba su ana ba da mataimaki eh to shi kenan ba mataimaki ma ba ba da wata a san nan ma mu ma ba gara ba ne ba taro aka samu amma da aka samu hancin sa da kamar shi kafa hmm? ka dubi ba abin da aka yi a wani tafin kwana bakwai takwas da ta wuce sannan da aka tashi aka ɗauka aka ce zo ka da kai kallo ka ba kallo ya ka ɗauki ta aka ba shi wancan kallo aka kai shi zo ka zana ka je da kake mulki ga wata rana sai ka zama shi shi ke nan karin ta ta su ne kuma ya yi aikin da kaman wancan na garin suka biyu Ba ma da amma da kwanan garin suka biyu zai bi ko zai ɓaci ko zai mai da su kaza ko zai to su suna da wannan kwakwalon mu ku ba mu wannan kallon kawai abin da muke kallo ya zai bani dan yanzu an yaji a kan ga ya kwanga uku kamfanin ka kaza ba dole ta ba ka kaza ɗin ka ba kan waje kaza kaza ɗin ka waje ke ba mu ne yaran naka ba me yake mu ne za mu yi da kuɗi ba mu tara ba ba Kika dan yi da ka zai dauka da matsala ana hawa ko da matan haike to ka gane kuren ka da wannan kalan aika mutu ke Ba ma wani ba kashe shi zai yi ne kawai. Ta inda kada yi tunanin wata hanya dawo. Bari mu mai karatu. Mana magana hawa ce ta janyo wannan magana. Shi kenan wancan kuma ya kawo maganan kabila kaza kaza maganan kaza a ce ai malam lamarin nan abu ne da ita mata ka ɗauko su je kai masa kaza sun kai cikin karatun ma kai masa karatu don akwai karatun da gaba ɗaya ba karatu ne ba gaba ɗaya an yi karatu ne don halaka mutane da shi الخامس الفكرة في في مقابه الصورة da hanya ne da za a rage san abin allati uhu nafsuhu ilai kaga da bangaren da dan uwan hawa an yin tunani a kan munin fi maqabihi sura muna na abubuwan da ke fata sura allati uhu nafsuhu wanda sa take kiran shi ilaiha zuwa ga wannan sura kanka ka nemo munin ta munin sura ilaiha إن كانت معروفة أنصنت بالإجابة له من أنصنت أن ولغيره فيئس نفسه يقدر أنفا أن يشرب لشاروا من حوض تريده الكلاب إذا لنا صنعه misalin kai ne kake son kilaki ta ga kanta ta ga shigar da take yanzu ta sa kaya ta sa wancan to sai ka kwata ta ta wannan tsinna inda da ta shan dace ta taso wannan ya zo ya kashi wancan ya zo ya kashi wannan ya zo ya kashi wannan ya zo ya kashi ina ta makabila ya ta kashi an haɗa ta da gidan an ka gama biyan bukata ka sake ka kulle a kakan kokolwa kan za ta gane wannan shi ne ake buga maka misali yin mutum zai kyamaci ruwan da kannuka ke ke lafa ke sha ta gama ta kamu rijiyar ka kannuka ba sa shan an yi shariba in haudin tare da hulkina wadda ya abu kama kila ne sa'ataruku wasu lakun sharafan wa لستة سائر الشركاء فيه kaga ka ta wannan hanyar mutum tun tun zai daina neman karbai a na koma gargajiya kuma nan matan da zamani yan hotel da yan menene ya zai ba zo ba karbai ne ba yan makaranta ya aka bu yan jami'a aka bu yan gari ya aka bu yan wane ne karkata ne wane ne wane ne ke ikon aljinonu hununu ga mutum kamar da hankali ake bai da yar makaranta ta sai da ka ta to ai ka san ta yi da wani wani ɗauko ai ba ka gani yanzu masu masu abun nan rayuwar can ta can ba ga mutum ya tafi musamman manyan mutanen nan ya tafi ya tafi ƙauyarsu. ya sake shiga gaban ƙauyarsu. ya wuce can inda mota ba ta zuwa sai ke can ya fi ko suna kwanna ba irin masu kwanna da lafifi ba hmm? da dama yanzu masu hankali sun fifi tsarewa aure daga ƙauye ko da kwanna a can kwannan kwalliya ce aka kasa kwalliya ce Ike sa a tsaro ku wasu lakon zan daina alaƙa da ku soyayya da ku ba don komai ba sharafa da na ji karfin ku wa izin na fi ku isa lekestati ba komai ya sa ba ko asali kuna da munci lekestati ta iri shirata iti saboda kancin wanda suke zuwa wurin sai in kaga wani ya zo ya ne yana neman yarinyar da kake ne wace har wani kina sauraron su na haƙura ne na haƙura 'A'a zan rabu da ke to ai na riga na zan kusari na barci na daina neman ki ba dan ne ba ka ne ke neman ki ke neman ki wanda ni na san su iska ne na gidi sannan so kuke zuwa wurin shayi an gama to ai yi yi auren a shirya mun da yi su wannan ba a yi ba ma ba a yi ba ma ba da kana ɗaukan ta da kima kana ɗaukan ta daraja kana tsamman wani mata magana amma sai da wani ya ce wanke ina wuni ta ce wasu ya kara wani ya ya kara wani ne ya kara suna magana sai su ce ah, ah, a kan ji a shi ya wanda za ka yi mata magana ta zazzage ta daga sama har kafa me ita ai ba ta da hankali ai siya ce a'a mai ce ce yar ƙauye ce duk a gama sai yanzu ya zai a same ta sai dai ka zama ba shi kuma ba wanda sai yayin da ya ce maka kafa wannan ita ce yaro a bakin mutane ya ya kamata sai na zo mutane za a rubuta in dai na zo na bukuwa na shirkanci mutane za a rubuta tarihin wannan wanda yake ba amfani su ne sunanta in kuna iya amfani da ita ku yi amfani da ita kai ba amfani su ne sunanta ta zo wani zo yi mata magana kai, kai baka isa kai magana da ni ba ni yar masu mutunci ne na fi karfin ka na fi ƙarfin wani yaro zai magana da ni dole sai ka fi ka taɓa wana shi ne bayan ya gama abin da zai yi in akwai magana shi ne zai yi magana amma ba kai ba sa ji isa hmm? wani wannan ita ce izza ita ce karanci amma ba a wani da yawan ta rubuta wani rubuta masa sai kare ta kare ta ba ga abin da wani rubuta kai masa magana ba na so shi kunyi zai same ka yayin haka ka koi turo wanda zai kada ka Suna barku ne ba don komi ba saboda lakista ce sa eh, iri su a kan ike ƙwala an har kai an bashi haka saboda kada wani rikin baibaitin gobe ba ka tsaye baiki